Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Kwamitin ayyukan leƙen asiri na Majalisar Wakilai Amurka ya fitar da ƙasidar sirri da ake takaddama a kai inda aka bayyana zargin da 'yan jam'iyyar Republican a majalisa suke yi cewa masu gudanar da bincike na hukumar FBI sun wuce gona da iri a binciken da suke gudanarwa na katsalandan da ake zargin Rashi da yi a zaben shugaban kasar da aka gudanar cikin shekara ta 2016 jiya juma'a aka fitar da takardar sirrin jim kaɗan bayan da shugaba donald trump ya amince a fitar da kasidar da shugaban kwamitin leƙen asiri dan jam'iyyar republica david nunes ya rubuta shafuna da dama na kasida sun mai da hankali a tsarin leƙen asiri da ke sa ido kan waɗansu a ƙasashen ƙetare da ake kira fisa izinin da ya ba hukumar fbi damar sa ido kan tsohon mai ba shugaba donald trump shawarwari kan harkokin kasashen ƙetare kata page wani ɗan kasuwa da ke da alaƙa da rasha ana bayyana damuwa dangane da zargin da ake yi cewa page ya yi hulɗa da jami'an leƙen asirin ƙasar rasha ƙasidar sirrin ta nuna cewa bayanan da tsohon ɗan leƙen asiri christopher steele ya tattara su ne aka ba da ƙarfi a kai wajen neman izini amfani da fisa aka sa wa page ido yayin da hukumar fbi kuma bata bayyana cewa ofishin yakin neman zaɓe na hillary clinton wadda ta yi takara a lokacin ta kuma da kuma ofishin jam'iyyar democrat na ƙasa suka ɗauki nauyin binciken da steele ya gudanar ba ko kuma cewa steel ya taɓa bayyana ƙin jinin donald trump a lokutan baya a halin da ake ciki kuma daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi christopher ray ya shaida wa ma'aikatan hukumar jiya juma'a cewa yana tare da su bayan fitar da kasidar sirrin da jam'iyyar republican suka yi inda suka yi zargin cewa masu gudanar da bincike na hukumar sun wuce gona da iri a binciken da suke gudanarwa kan zargin rasha da yin katsalandan a zaben shugaban kasa a cikin wasiƙa da ya rubuta wa ma'aikatan hukumar fbi dubu talatin da biyar ray ya ce ina goyon bayan ƙudurinmu na gudanar da ayyukanmu ba tare da tsangwama ba yadda doka ta tsara kun fuskanci kalubale masu girma cikin watanni tara da suka shige na san ba abu ne mai sauƙi ba kuma 'yan kwanakin nan ba su kasance da sauƙi ba ya ce cika baki yana da sauƙi amma aiki da kuke yi zai ɗore ray bai ambaci kasidar sirrin da aka fitar jiya juma'a cikin wasiƙar tasa ba bai kuma nuna ko yana da shirin ajiye aiki ba shugaba donald trump ya caccaki hukumar fbi da ma'aikatar shari'a biya jiya bayan da aka fitar da kasidar sirin bayan tattaunawa ta wayar tarho da shugabannin japan da kuma koriya ta kudu shugaba donald trump ya tattauna da waɗansu koriyawa a ofishinsa da ke fada white house jiya juma'a waɗanda suka tsere daga ƙasarsu da ake mulkin kama karya kafin ya ba koriyawan takwas damar bayyana irin akubar da aka gasa musu trump ya ce labarinsu yana da ban mamaki shugaban ƙasar ya zauna shiru yana sauraren su yayin da suke bayani na tsawon mintoci 20 mutanen da suka tsere da suka yi ƙarfin halin magana gaban kyamara bidiyo sun gode wa trump domin bayyana irin keta hakin bil'adama da ake yi a koriya ta arewa trump ya taɓo batun a jawabinsa na baya a watan nuwamba gaban majalisar dokokin ƙasar koriya ta kudu da kuma jawabinsa ga ƙasa a cikin wannan makon. da dama sun kuma yi kira ga trump ya ƙara ƙoƙari mutane da dama da suka gudu daga koriya ta arewa suka tafi china sun gwammace su mutu ko kuma a kashe su da a ta su zuwa koriya ta arewa in ji lee su ɗaya daga cikin waɗanda suka gudu wanda ya rasa dukan ƙafafuwansa ya kuma ƙara da cewa da dama ma suna yi tafiya da guba ko da aka kama su To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta aikawa da aiwatar da sababbin matakan kare ma'aikata daga barazanar ma'amalar namiji da mace ta hanyar da bata dace ba a wurin aiki a kuma ladabtar da waɗanda suka aikata wannan laifi. tibet ta sanar da ɗaukar sabbin matakan ne biyo bayan gangamin ƙasa da ƙasa na kira da hukumta waɗanda suke aikata ba daidai ba na neman lalata da wani da karfi da yaji gangamin da aka fara da shafin sadarwa intanet da taken mitu da time of da aka fara a fannin shirya fina-finai da fallasa manyan masu shirya fina-finai da daraktoci. duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke ka da rabon wani. masu sauraro kamar da saduwa da kwakwata safiyar ta asabar da fatan kunanan lafiya usmanu mm. da fatan tashi lafiya wallahi lafiya lau ya ayyuka alhamdulillah eh, na ji kana firfirfirfir aini firfir eh, na ji ana fasara mana da zai to ɗazu a eh, yar eritrea ba salim wai mm. shi ne ana ce kawai ki ce mun ta turanci kawai a haba da rem eh ai hakkore ne ganin idanu ka san idan mm. an idan a rubuce ka gani za ka ɗauka cewa kamar fulanci ne an ce fere fere mm, haka yawa su mm. kuma in suna fada kuma abinda suke fada shine purpurilla eh purpurilla eh, eh haka purpurilla eh yana kamar mutum ya ji idanunsa na rawa eh karkarkar na karkarkar eh. eh to mutum yana tsammani a bisa al'adar su mutum yana mm. tsammani ah, wani alheri na zuwa masa eh. to sai ji idansa na irin wannan farfar din eh to to kin ka ga nan na dan leke kenan mm. za ka ji kamar suna larabci sai da na duba ya nake ga ashe suna da kalmomin larabci kusan sun kira su kusan dugo wani eh, yare a afirka za ka ga eh. kamar hausa ma eh, kamar swahili da za ga cewa akwai wannan dan nasu na ga kasan ma ai da yawa mm. na yadda suke da kalmomi masu kama da larabci haka to Allah samu harshen tigriginya mm. ga dimbin gaisuwa nan zuwa ga sardaunan faki alhaji bello nuhu da kaninsa sunusi dan malam da kuma na hannun damansa was na ko wazra ne na fata na faɗa daidai dukkan sagarin garin faki da ke ƙasar zaria a jihar kaduna da fatan kuna na lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga abba sa'adu mahuta muna taya shi muna auren kanwarsa da ake yau wato aisha sa'adu mahuta allah ubangiji ya sanya alheri ga dimbin gaisuwa zuwa ga yan uwa da kuma iyalan kwamandan agaji na kungiyar jama'atu izalitul bida wato abdulaziz yuguda wanda su kuma jiya juma suka aurar da ɗiyarsu aisha malumfashin jihar katsina allah ya sanya alheri dan ban gaisuwa zuwa ga isa lawan girgir magajin garin girgir tare da baba gana alhaji da abuwa unguru da sa'idu gagiyo katamma dukkan su a jihar yobe da fatan suna da lafiya dan ban gaisuwa zuwa ga isun dila faki a jihar kaduna da fatan kuna nan lafiya ga dan ban gaisuwa zuwa ga garkuwan abare huce master warrant officer mai ritaya na cd ado akwatin gidan a 270 a zuran jihar kebbi tare da 'yan sa irin su daudu garba abbas a galadanci kwatas birnin kano da alhaji bawa dan maraya daraktan shanu unguwar zuru da wato mai unguwa musa wakili yola sai inusa alhassan 1004 kwatas lagos tare da sauran dukkan 'yan majalisa da fatan kunanan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu Bashir Ahmad Aliyu a birnin Kudu sai gaisuwar Adam Muhammad Gitte a kasar chadi birnin jimina da nura bello daraja kasir gusau sai abdullahi suleiman tare da umar adamu girbo ɗimbin gaisuwa zuwa ga ibrahim baba ali tare da musa hadarin asuba da magaram a jamhuriyar nijar sai aminu wuro bukar jada a jihar adamawa tare da shamun ahmad sai barista dalami alhaji wushishi tare da ado ardo abubakar wakili sai a tahiru hashimu a taraba tare da injiniya abubakar hali wurnu sai kuma gaisu. rasuwar wato bello lipidin jama'are tare da masu sauraron mu fatima zahara umar da fatan dukkuna nan lafiya to ma zan faro ne da sakon taya murna na mm. auren da aka daura shi ma dai yau da dinnan allah ya mm. kai mu haka za a daura kenan <laughs> kaji zumudi kenan mm. <laughs> eh, an jima tun da sassafe ne an jima eh, yanzu shida ne da motsi eh, ba su taru ba tukunna duk dokin su ba su taru Daruma. Ni na musu ah. daga malam masallaci a gida. To iyalan Alhaji Musa mai dawa ne suke hmm. gayyatar yan uwa da abokan arziki zuwa wurin auren ƴaƴansu Abdulrazak Musa mai dawa da amaryarsa Rukayya Yakubu Muhammad wanda hmm. kamar da muka ce za a daura shi yau din na uku ga watan Fabrairu nan. Hmm. Ah, Allah ubangiji ya ba zaman lafiya sannan za a daura ne a wani gida mai lamba biyu da ke daura da ofishin kune yan Bauchi Malam Bakatma. ko haka ne ake cewa haka eh bakatan eh, ake yawa kawai da kaɗe mushi wani da hukumar yaki da cutar malaria da sida da kuma ah. tarin fuka to to a daura da wurin kenan inda kuma a jihar Bauchin Najeriya ne muna fata Allah ubangiji ya bada zaman lafiya da zuri'a ta gari eh, ita ma yaya ango murja Musa mai dawa muna mata fatan alheri da shi da a shagali rayuwa ai rawa a mm, hankali haka <laughs> to mm. sai kuma mu ci gaba da mu na majalisar eh, abar ya huce na Facebook mm. inda abdul s bomai shi zama fara mika sakon gaisuwa fata alherin na bari huce sai kuma sa'adatu musa da kuma halima umar da injiniya ayuba karofi da halima umar da kuma musa ya kasai gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga ɗanladi umar da hamisu adam da ade Farusi Faransis. Allah ya hmm. na faɗa daidai sai kuma Abdulsalam Hadiza wato Hadiza Abdulsalam kenan hmm. sai Usman Mustapha da kuma Umar Abdulrashid hmm. gaisuwar fata alhira bari ya huce zuwa ga Hannatullah Abdulaziz da kuma hawa Musa da Rizkat Adam Suleiman da uh, Mundi Polycarp alasa shi ma na faɗa daidai sai da <laughs> fatan alheri zuwa ga shafa atu idris da hanan matuda abubakar hmm. sai kuma amina abbas da rahina abdulrahman sai ga fatan alherin na bari ya huce zuwa ga sadiya gama da usman kusum da kuma goni baba da abdullahi baban gida sai hmm. ga fatan alherin zuwa ga adamu sama'ila na amori sai asiya zubair mm. an yi shi da salo ne eh, rubutun sai eh, an raba asi da yaɗin mm. <laughs> to sai kuma adamu baban na da muhammad ummi da kuma jamila zakari sai falalu ɗalladu mahuta da kuma fa'ilu mahuta shi ma sunan sai baba gana alhaji na ciya watikal to Allah ya sa na faɗa mm-hmm. daidai mm-hmm. sai kuma gaisuwar fata alherin na abu ya huce zuwa ga sim bako da mm-hmm. siyama umar da haruna s danzomo da ibrahim zubairu gosho da zubairu umar da kuma zainabu umari sai baban gida yusuf na faɗa daga faifata ta ƙarshe sai ah. ɗauko gaisuwar fatan alheri na bari ya wuce zuwa ga ah, yahaya bello da muhammad muhammad sai fatima rabi'u hassan sai queen zainab sani da hassan galadima da princess nafiza yunus sai aisha abdallah da hallur datti da aliko bajoga muhammad sai tawo amin sai kuma ɗanladi solo da hakimi uba jamilu mm, mm. da kuma andrew lee sai a ƙarshe rufe da hafsat eko da kuma ɗan baba h isa mm. da abdulrahman tukur argungu sai Muhammad Haruna Sa'idawa gashuwa Allah sa muna cikin koshin lafiya yawon sa'ido ido kenan eh kar sa sa idan da yawa wai wai ka san Bahaushe na cewa Sa'idawa masu kallon gabas ce takarkaci to da Allah karka sa da yawa <laughs> alhaji ya naga kana ai ta sharu eh? na na na ganka ne eh? na ga kamar kana so da sai ka eh, eh, miƙe tsaye ne eh, ka san irin rawar mu ce ta marasa jiki <laughs> mu dinga haka muna haka da wuya muna haka da kafaɗa lafiya lau kenan a <laughs> ran da aka yi ran da aka yi biki na sashen Afirka mm. ai na gaya maka ai na tashi da wannan rawa ba wanda ya gani sai wanda ya gani <laughs> ka san kiɗa ba shi da yari da su da da su da yan Ethiopia idan suna rawa ai sai ka sha ina ga sai ka dauka a gaskiya dan tsammani akwai dai abin da suke eh, sha ba wai haka kawai ba an gama to sai an sha maganin ciwon mm, jiki gaskiya ne gaskiya wannan ba da panadol a kusa ba gaskiya ba zai yiwu ba <laughs> <laughs> wannan shi ne an sha saboda da karfin jiki suke yi gaskiya eh wallahi Allah in ba haka ba mutum sai ai sati yana kwance yana jinya ai gaskiya kan <laughs> abin ne in ka ga yanda suke gatab gatab mm, to fa haka eh to ya malam Iro akwai kai ne zaka kai ne zaka ba mu labari yau eh to mm. to to akwai ran nan ku labarin fa da na tuna mm, kace zaka eh, bayar yau nace zan bayar nace zan bayar ko ka manta da labarin ne da za ka fara ban wani zan tuno <laughs> na na ta san kasan da maryam dama ta ce ai na shahara a manta labaran mm. eh. haka haka take faɗa ta ce dai a kusa da kai ne ba ta eh, jin nauyin yin sandi eh, eh, saboda kana tashi za ka manta wallahi mm. kuwa ka sa ko wani labari da muka taɓa yi a nan har yanzu mutane suna aiko mana tsohon labari ne mun sha gabatar da labarin na ko mai sauraro da ya turo mana labarin amma amma mun sha nana tashi ina dubawa ne a cikin takardu shine na ga labari na baya bayan nan da aka turo mana na limamin da ya tashi a masallaci Eh. yana wa'azi yana ce jama'a 'yan boko haram din nan fa mm. ya kamata ya kamata kiyaye su a rika addu'a Allah ya kawo karshen su Allah ya tarwatsa su Allah ya yi menene mu eh. taimaki sojojin mu da addu'a da su mm, a masallaci gaba ɗaya kowa ya gum to sai da bayan ya faɗa tukunna sai ladan sai san labarin nan ba baka san labarin ba to sai da ya gama <laughs> eh. addu'o'insa da dama shikenan sai sai lada ne sai tashi ya gyara mana ya ce to jama'a kun ji liman ne fi waɗannan addu'o'in ba shi ba ya <laughs> tsorata ba shi ba <laughs> Allah sarki awa awa ladan eh. awa ladan kai ne in ba liman zaka shige gaba ka ji to wai dai saboda dai jama'a ya sani dai for the eh, record eh, for the record cewa liman ne fi wannan addu'a din da kuma roƙo ga jama'a kan cewa ga abubuwan da ya kamata su rika yi game da wannan sha'ani na boko haram eh, eh, mm. ni ne liman ce ba kai ka sani ba sai yanzu ka zame <laughs> wallahi na rama ni ne liman <laughs> eh, to ka san abin da man taɓa yin wannan labari da a cikin wannan zaure gaskiya ba wai sabon labari ba mm. sai kuma wannan labari shi ma na liman ne wato wani ne wani ne ya zo ya je alwala yana neman inda zai je sallah sai zo eh. sai samu wani yana sallah eh. sai tsaya ya bi shi ya bi shi sallah saboda ya sami ladar yin sallah na sahu mm, eh. a jam'i to yana aka aka tsaya fa ana ta karatun fatiha ya tsaya ya tsaya ya tsaya ya tsaya har da suka fara ciwo sun gaji sun gaji <laughs> <laughs> sani ba ya bi mai doguwar sura ya bi mai eh, to ashe ashe wanda yake bi sallah ashe mahaukaci ne mm-hmm. wallahi to ya yi rasa eh, ya rasa abin da eh, <laughs> daga baya shine sai yake sai wani zo yake ce mana kai yace kai wannan fa mahaukaci ne kake bin sallah ce yawa haba shi sa ma shi sa ya dogon abin nan shi sa ya eh. <laughs> dogon sura sura eh, awoyi da dama yana zaune yana jira dai dogon tsayuwa mm. ina fa dogon sura ba dogon sura ba eh, shine da ya juya yake tambayansa shine mm. yake ce yake ce ah, ya ɗauka cewa zai abin nan ya ja da ya yi fatiha da sura za ya yi abin ya ce ai na ɗauka kai ne liman din kana cewa liman na tuna mm. labarin wallahi <laughs> kana cewa liman <laughs> wato ka daɗe ba filace shi ya mm. aiko min da labarin na tuna mm. kaga dai ba ni ne ka kuce ni na faɗa mm. ba ni ne ya aiko labaran nan guda biyu ɗaya zan bada shi yau ɗaya kuma sai mako na zuwa Allah kai mu kai dan fulani ka tashi zaka je ka sai da saniyarka maduba ka ɗauki saniya kai kasuwa sati wurin biyu ana cin kasuwa kawai, saniyar nan ta ki sayo. ga saniya kuma kosassa dai sai matar shi ta lallabo ta da ya dawo ta ce ka kasa sai da hmm. kai kai ai ai ka da wayo ai hmm. ai abin da ya kamata shine in ka je ka gaya musu tana da ciki hmm. za su siya saboda sun san aka siya da ciki ai an ci riba haka a ah, eh haka za kawai je ce ai kawai a sai da saniya kawai aka zo ce ai duk wanda ya zo ce ai saniyan nan ma ciki gare ta ai kuɗin da ya saka sai da suka ninku saboda an ce mai ciki ce kawai nan da na aka sai saniya sai ce to ashe idan aka yi cikin saniya yana da shike ya fi tsada ya hmm. share <laughs> aka zo eh. kawai da aka zo za a daura ma ya aure dama abin da ya sa aka sai da saniya ke eh. za a daura kayan daki da waye da za a waya <laughs> aka zo aka taru can aka taga makil hmm. an yanke sadaki an komai hmm. kawai ya lallaɓo wurin liman ya shi eh, akare muka lahu wannan yan namu a gaya ma jama'a su da masu auren nan su shaida cewa za su karo wani abu saboda kina da shiki. <laughs> Kawai, kawai, Sulub kowa na zami a <laughs> kowa ya zami. Aka bashi shi da ishi. Eh, to. Liman ya ce a wannan ɗaura aure. <laughs> Ba zai yi ba. <laughs> Eh, ba zai yi ba. Kace liman sai da tuna. Eh. Wai tunaninsa in aka mm. ce tana da ciki. Ka kana mm. ba da sadaki da tsoka. Mm. Sai ka ga da a haɗa a kamata. Ashe shi bai san ya kashe ta a zaune ba. Saboda ya sai da sa an ce tana da ciki ta abin nan. ta ya karu. Labari na gaba na kaɗaɗan da sai Allah ya kai mako To Allah Ubangiji ya nuna mana masu sauraro za mu dasa aya nan sai Allah ya nuna mana makon na gobe a madadin eh, Usman Ahmad Kabara. Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar <laughs> huta lafiya. <laughs> Karka sai da sani. <laughs> dalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.